وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يمؤى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jijjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko ba mu ci gaba da karatu cikin alkur'ani mai girma tare da fassara shi gwargwadon fahimta zuwa harshen hausa kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan yau 21 ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiyya muna roƙon Allah maɗaukaki ya datar da mu faɗin daidai da kuma aiki da daidai Allah maɗaukaki ba mu iko yi a faɗa domin sa da kuma aiki domin sa <clears throat> kafin mu fara tafsirin alkur'ani mai girma tambaya ɗaya za mu amsa insha Allah tabaraka wa ta'ala wani bawan Allah ne ya rubuto cewa ya taɓa ji na yi magana akan maganan jam'i tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama na yi gamsashen bayani mai tsayi kuma ga shi Allah maɗaukaki ya kusato mana da damana ya ce ma har wasu masu fara yi akwai buƙatar lalle a sake yin bayanin wa mutane domin na nesa su ji da Allah su fahimta a ta wani maganar da ya faɗa ta ɗauki hankali na matuƙa da ya ce jamanar na matsosa sun fara yi haka wani abin mamaki ne a ce a dai yanzu nan da muke ciki a ce har an fara magana hada sallah tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama mun sha faɗa ba a wuri ɗaya ba cewa hada sallah yin sallah guda biyu a lokaci da a zahar da la'asar ko a hada magarba da isha'i wannan ba shine asali ba asali ne yin sallah akan lokacinta kowace sallah a yi ta in lokacinta ya yi. wannan shine asali da alkur'ani ya nuni gare shi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi nuni zuwa gare su Allah subhanahu wa ta'ala cewa inna salata kanat 'ala al kitaban mawquta lalle sallah tabbas ta kasance wani wajibi ne da aka sanya masa lokaci akan duk imani sallah Allah subhanahu wa ta'ala bai takaitu da cewa kawai wajiba ba a'a sai da ce mawqut saboda muhimmancin yin ta akan lokacinta Allah subhanahu wa ta'ala sai inna salata kanat alal mu'mini kitaban wajibin abu ne akan mai imani sai ce mawqutan wanda aka sanya masa lokaci wannan yana nuna maka muhimmancin yin ta akan lokaci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukaki da ya wajabta masa salloli guda biyar shi kansa annabi sallallahu alaihi sallama saboda muhimmancin yin sallah akan lokacinta Allah madaukaki bai kyare annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai yayi ijtihadin ganowa lokacin da kansa ba a'a hadisi ingantacce al-Imam Malik ya fita da shi cikin muwatta a annabi sallallahu alaihi wasallama sai da Jibril ya zo yana nuna masa lokacin sallah haka Jibril ya zo yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama idan azhar ta yi ya zo ya ce masa lokacin azhar kenan haka idan la'asar ta yi haka magariba haka isha haka suba asuba duka sai da jibril ya zai shi nuna wa manzon Allah lokacin sallah wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma idan ya tashi faɗan lokacin sallah sau da yawa sai ya aikata aikace domin mutane sun hakikatin lokacin, wani ya zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce akan lokacin sallah hadisi na cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce da shi komai ba washe gari ya yi sallah a farkon kowace sallah sai yi ta a farkon lokacinta a wani na biyu manzan Allah sai yi tsallar kowace a ƙarshen lokaci zaɓaɓɓen lokacinta amma farko da ƙarshe haka manzan Allah yi sai da ya yi sai ya ce aina sa'ilu an alƙatis tsalla ina mutumin da yake tambaya dangane da lokutan sallah ya ce gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bayna waqtun yace tsakanin wannan da wannan wannan lokacin da wannan lokacin shine lokacin ta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaitu da gaya masa kawai cewa da kaza da a'a sai da ya aikata masa ma a aikaci da farkon da karshen saboda muhimmancin lokacin shi yasa duk malaman duniya suka yi ijma'i suka hadu akan cewa ita sallan nan wajibi ne ka yi ta akan lokaci matuƙar ba wurin da shari'a ta baka dama tabbatacciya ba sai ka ce inda za ka yi sallah lokacin ta bai yi ba ko da raka'a ɗaya ne a wajen lokaci kafin lokaci ya yi ba raka'a ba suka ce kai ko da ka bar haram inda mutum zai ce Allahu akbar yana cewa Allahu akbar din nan nan ya faɗe shi lokacin sallah bai yi ba amma yana faɗar ra'un din nan ta ƙarshe shikenan sai lokacin sallah ya shiga suka ce bai da sallah in dai har yayi kabbar harama da ake a farko a wajen lokacin sallah suka ce to ijma'in bai da sallah haka ibnu qudama ya nakalto cikin littafin sa al-kafi sai suke Ahmad ibn Hanbal to kaga duk wannan yana nuna mana wajabcin lalle lalle mutum ya tabbatar da cewa lokacin sallah ya kafin ya yi ta kada ya garajen yin sallah lokacin ta bai ba matukar ba shi da dalili kwakwara tabbatacce da ya halatta masa ya sallah ah, hada dalla tsakanin sallah guda biyu saboda dalilin ruwan sama domin shi ne abin da muke magana a kansa akwai jam'i da ake yi saboda su da dalilai daban to amma haɗawa saboda ruwan sama dalilin ruwan sama wannan malamai suka ce har yau ba a samu wani dalili karara daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko hadisi guda ɗaya tabbatacce da yake faɗa karar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama ba ko dai har yanzu ba a samu ba a to wannan yake sawa malamai suke tattaunawa a shin shi hada sallah tsakanin sallah guda biyun nan saboda ruwan sama sunna ce ko kuma sauƙi ne ga waɗanda suka yi dadi domin malamai kashi biyu ne dangane da hada sallah saboda ruwan sama akwai waɗanda suka ce sam sam kowane irin dalili ne ba a hada sallah guda biyu saboda ruwan sama suka ce ko me in dai saboda ruwan sama ne a wajensu ba a hada ba a hada magarba da isha'i ba a hada hada da lasu shi ne abinda malaman hanafiya suka tafi akai da wasu daga cikin malaman cewa sam sam sam su ba su ga wani dalili da ya ba da dama a hada tsakanin sallah guda biyu bangare biyu na biyu su ne malaman da suka ce ya halatta za a iya hada sallah tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama idan ruwan saman ya tabbata da irin sufofin ruwan saman da ake hada sallar da shi din suna suka ta bayani ga irin wahalwan da mutane za su yi da da yanayin ruwan saman da za a yi kafin hada sallah na'am hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama <coughs> bai tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada sallah guda biyu saboda dalilin ruwan sama ba amma dai akwai wasu hadisai waɗanda suke ishara kamar wannan abun yana iya faruwa ko ya taɓa faruwa a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Abbas shahararre wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi Abdullahi dan Abbas ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a bayna adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isha bil madinati min ghairi khawfin wala matar فقيل لابن عباس ما أراد إلا ذلك قال أراد أن يخرج الله يخرج أمته hadisin abdullahi dan abbas Allah kara masa yadda ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin azhar da la'asar ya kuma hada tsakanin magariba da isha bil madinati a garin madina min ghairi khawfin kuma ba tsoro ba a cikin tsoro ake ba ma'ana ba abokan gaba ne za su kawo hari ba ba tsoro ake ba wala matsalin kuma ba ruwan sama akai ba to wannan lafazin da ya zo a cikin wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas yace manzo Allah ya hada min gairi khaufin ba tare da tsoro ba wala matsarin ba ruwan sama ba sai wasu suka ce to wannan ruwan saman da ya faɗa annabi yayi ba ruwan sama yana nuni zuwa ga kenan yayuwa ana yi kenan saboda ruwan sama shi yasa ake gaya wa mutane wani ba saboda ruwan sama akai ba kenan kamar dama akwai ana yi a lokacin ruwan sama wannan shine mafhumin hadisin da aka iya kafa hujja da shi akan cewa kenan ana iya yin hada sallah guda biyu saboda ruwan sama to shi kansa wannan hadisi malamai sun tattauna a kansa saboda ya zo da lafuza guda biyu a wani lafazi jama'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isha bil madinati min ghairi khawfin wala safari annabi sallallahu alaihi ya hada sallam sallah guda biyu a cikin garin madina min ghairi khawfin kuma ba tsoro ake ciki ba wala safarin kuma ba tafiya ake ciki ba haka zo a wadda ruwaya. ma'ana ba maganan wala matarin din kwata kwata sai wala safar ne a gurbinsa to da yawa ma daga cikin malamai suna illanta ruwayan da ta zo da wala matar sai ka ce abin da yafi inganci na riwaya shi gani min zai kaufin wala safar kuma ita ce ruwaya Imam bukhari gashi kuma dama ana gabatar da riwayar Imam bukhari akan riwayar Imam Muslim da aka suka ce su a wajensu wannan ba zai zama dalilin hadawa ba akwai riwayan har yanzu abdullahi dan abbas in Allah ya kara masa yadda yake cewa sallar nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina ce sab'an wa samaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salloli guda bakwai yayi sallah bakwai yayi sallah takwas in sun ce bakwai suna nufin raka'a raka'a bakwai ma'ana kenan magariba da isha takwas yana nufin azhar da al'asr az-dhuhr wal asr azhar da al'asr wal maghrib wal isha da magariba da isha faƙala ayyub ayyub sakhtiyani ne yake fada shi a fahimtarsa yace ce da allahu fi lailatin mutira Yace mai yuwa ruwan sama ne ya sa manzon allah ya hada wannan sallar kaga ayyub sakhtiyani ba sahabi bane shi a fahimtarsa ne yake ganin la'alla abin da ya sa annabi ya hada wannan sallolin guda biyu saboda ruwan sama ne to wannan fa su ne irin dalilan da malaman da suke ganin cewa za a iya ada sallah tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama a malaman da suka tafi akan cewa za a iya hada sallah saboda ruwan sama sun kasu kashi biyu kashi na farko waɗanda suke ganin cewa za a iya hada magarba da isha'i da azahar da la'asar idan ana ruwan sama ma'ana duka waɗannan jam'i guda biyu za a iya yin su wasu daga cikin malamai kuma suka tafi akan cewa a'a magariba da isha'i kadai ake hadawa waɗanda suke ganin cewa ba a hada magariba a zahar da la'asar suna ganin cewa illar da za ta sa a hada sallah tsakanin magariba da isha'i samuwarta a tsakanin a zahar da la'asar tana yana da wahala sau da yawa za a yi ruwa tun daga magariba har bayan isha wannan yana yawan faruwa amma ba a cika yin ruwa tun daga farkon lokacin azahar a yi ta zuba shi har lokacin la'asar ya fita ba ba a cika yin haka ba amma ana yawan yin tsakanin da yake tsakanin magarba da isha'i babu nisa galibi awa ɗaya ne tsakani kuma lokacin magarba ba shi da yawa amma kaga azahar da la'asar ita kanta lokacin azahar ɗin yana da tsayi haka lokacin la'asar ɗin shi ma yana da tsayi sannan kuma a tsakanin nasu yana da nisa domin idan aka yi sallah a zahar misali a yanzu in ka ɗauka cewa kusan sha biyu da rabi lokacin sallan a zahar yayi ka ga amma la'asar lokacinta ba zai yi ba har sai uku da rabi ta wuce ka ga tun daga sha biyu da rabi ka ƙara rabin minti eh, eh, eh, rabin awa sannan ya baka karfe ɗaya ka ce kuma karfe biyu karfe uku sannan ka ƙara rabi kaga kusan awa uku tsakani awa hudu tsakani to kaga akwai rata tsakanin sallar da sallar sannan kuma lokutan sallar guda biyu duka yana da tsayi suna ganin cewa tabbatuwar yadda za a yi ta kuza ruwan sama har ya batsa wa mutane wajen fitowa a zahar da fitowa la'asar yana da wahalar gaske wani daga cikin dalilin da yasa suka ce to illar da za ta samu a haɗa san tsakanin magariba da isha'i ba za ta samu da yawa ba shi yasa suka ce za a iya haɗa magariba da isha'i amma ba za a iya haɗa a zahar da la'asar ba ah, <clears throat> a tabbas ko shakka babu Eh, sallah ya halatta a haɗa tsakanin magariba da isha'i idan sharuɗa sun cika kamar yadda malaman suka ba da fatawa malamai waɗanda suke muhaƙiƙun sun bibiyi a ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayyukan sahabbai suna ganin cewa ko da lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai shahara ba dai to ana ɗanyi dalilan suna nuna cewa ana ɗanyi jifa jifa amma dai ba a fili bane abin amma dai yana yiwuwa ana danyi kuma ya faru a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai tabbas bai shahara ana yin sa yau da kullum ba abin da zai nuna maka cewa bai shahara ana yi yau da kullum a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba hadisi ingantacce cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda ana san malik yake ba da labarin wani mutum ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba a masallacin juma'a saboda an shiga cikin kuncin ruwa tsananin fari wani mutum ya fito ya ji masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah na kan mumbar yana hudu ba yace ya ma aikin Allah lalle an shiga cikin wahala na rashin ruwa gona kai sun kafe dabbobi sun rasa ruwa babu ruwan da za a sha ka roki Allah madaukake babu ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mumbari ya daga hannayensa masu albarka guda biyu ya dinga zabga addu'a yana ta addu'a har hannayensa suna yin ƙasa saboda yadda yake ɗaga su sama yana addu'a ana san malik Allah ya ƙara masa yadda ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kan mumbarin nan yake hudu ba kafin ya fara addu'an nan yace sama ba komai ba wani alamar hadiri ko gajimare ba yace amma abin mamaki kawai bayan dutsen sal'in sai na ga wasu gajimare kanana suna fitowa suna fitowa suna fitowa yace nan da nan sai hadiri ya haɗu yace wallahi da aka danga zabga ruwan sama yace ma aina shamsa fattar yace sai da muka yi sati guda ba mu garana ba ana zabga ruwa amma abin mamaki a cikin sati gudan nan da Anas dan Malik ce, ya ruwaito cewa an yi sati kun ya ruwaito an yi sati ana ruwa amma ba cikin sahabbai ko guda ɗaya da aka samu ya ruwaito cewa a cikin satin nan da Allah ya sa hada sallah yadda wannan ruwan da aka yi sati ana yi bai buya ba inda an yi sati kuma ana hada salloli zai buya ba zai buya ba suka ce wannan yana nuna in ma ana yi a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama to ba abu ne wanda yake shahararre ba abu ne da jifa jifa shi yasa ba a nakalto shi ba to in mun fahimci wannan zamu ga cewa dai asali shine sallah fa ayin uwa a yi ta akan lokacinta a zahar a yi ta a lokacinta la'asar a yi a lokacinta magariba a yi a lokacinta ita ma isha'i a yi a lokacinta wannan shi shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan larurar da za ta sa a hada sallah tsakanin sallah guda biyu ya yi sun haɗu, to babu laifi malamai sun ba da fatawar halaccin a yi amma da sharuda cikin malamai waɗanda suka fi yalwata harshe wajen magana hada sallah akwai malikiya malaman malikiya suna daga cikin wanda suka yalwata harshe akan maganar ba da dama a hada sallah guda biyu musamman magarba da isha'i domin su ba su yadda da ayi azhar da la'asar ba amma sun yadda ayi magarba da isha'i <coughs> ah, suna cewa dalilan da suke sa a hada sallah guda biyu guda bakwai a guda shida ne safar matsar maji'ul arafa Wahlun ma'azzulmati zid muzdalifa safar madar marad maji'ul harafa Wahlun ma'azzulmati zid muzdalifa suna cewa abin da ke sa a hada salloli guda biyu guda shida ne sabuba na farko safar dalilin tafiya matafiyi shari'a ta ba shi dama zai iya hada sallah guda biyu ko dai yayi jam'u taqdimin ko jam'u ta'khiri gurgurdan da ya fi masa sauki idan ya tsaya a wani wuri dama yana tsaye a matsayinsa na matafi sai a zahar ta yi to an ba shi dama ya salla a zahar ɗin sarka a biyu a matsayinsa na matafi take sai tashi la'asar ɗin sarka a guda biyu ya haɗa a farkon lokaci idan kuma yana cikin tafiya ne lokacin azahar ta yi ya ga kuma azahar ta yi amma shi yanzu akwai tafiya mai yawa a gabansa baya so ya tsaya to an ba shi dama ya jinkirta a zahar ɗin sai lokacin la'asar ya yi sai ya tsaya sai ya jinkirta azhar din kenan sai azhar a lokacin sai kuma ya dauko la'asar sai yi ta a lokacin sallar la'asar safar kiyan wannan malaman sun yadda da shi kusan dukan malami sun yadda da wannan banda malaman hanafiya su wannan ɗan ba ba sai yadda da shi ba na hada sallah na biyu matsar suka ce ruwan sama yana daga cikin dalilin da sa a hada sallah guda biyu na uku marab rashin lafiya mara lafiya yana da dama ya hada azhar da la'asar ko magariba da isha'i idan ya ga cewa yin kowace sallah a cikin lokacinta abu ne mai wahala a wajensa kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wa mace mata mai istihaba mai yin jinin istihaba tun da jinin istihaba shi ma ciwo ne annabi sallallahu alaihi sallama ya ce in ta ga mata sauki ta hada tsakanin guda biyu sallah guda biyu to babu laifi ta hada tsakanin sallah guda biyu suka ce to mara lafiya zai iya hadawa maji'ul arafa safar matsar marad sai maji'ul arafa na hudu kenan shine wanda ya je filin arafa an ba shi dama ya hada a zahar da la'asar haka annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya je wahlun ma'a sai suka ce haka har yanzu daga cikin dalilan da suke da a hada sallah guda biyu wahlun ma'a a samu laka irin lakan nan da ake yi wadda kana tafiya kafarka tana zamewa kana faduwa shine wahal ma'a zulmati kuma tare da duhu ga duhu in za ka tafi masallaci duhu kuma in za tafi ga laka kana tafiya baka san ina zaka taka ba kana takawa nan ka zame ka faɗi irin wannan lakar da a shekarun baya ana yin ta sosai a shekarun baya in ka je kauye za ka ga irin wannan lakar ga duhu babu haske ba wutar lantarki ba yan janareto a gidajen mutane ballantana wuri ya dan rage duhu duhu dai kirin kuma ga laka kana tafiya kana faduwa suka ce to irin wannan ma saboda sama wa mutane sauki saboda kar su wahala da yawa su ta faduwa babu laifi su hada sallah guda biyu amma ba za a hada suka ce saboda laka kadai ba kuma ba za a hada saboda duhu kadai ba sai sun hadu guda biyu sai na da yake zid muzdalifa yace nan saka kara da muzdalifa a muzdalifa ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata manzo Allah ya jinkirta magribarsa a arfa bai yi ba sai da yazo muzdalifa ya hada magriba da isha'i to waɗannan sun kirgo su a matsayin sabuban da suke sa a haɗa sallah in ba su samu ba ba a haɗa sallah kuma na suna daga cikin mafi malaman da suka mafi yalwa domin a ciki abin da ba su kawo ba cikin abin da malamai suke faɗa dalilan haɗa sallah shine iska mai tsanani idan ana iska mai tsanani tana fitinan mutane a ce sai sun zo masallaci sun yi magariba sannan su koma a cikin wannan iskar mai tsanani isha'i ta yi su sake dawowa to malaman shafi'iya suna ganin cewa za a iya haɗa sallah guda biyu saboda wannan irin iskar da ake haka ma malaman hanabila su ma suna da wannan fahimta to za ka ga duk da yalwar maganar su akan haɗa sallar guda biyu amma da suka kawo kowanne sun yi bayani tiryan tiryan da suka ce ruwan sama wai wani irin ruwan sama ne ake haɗa sallah sai sun yi bayanansa. sa domin kar wani ya je sa son zuciyarsa abinda kwata-kwata ba a sa shi almatsaru a larabci ba a ce masa almatsaru kawai shi kenan sai ka mutane su dinka hada su kuma shi ne abin da yake faruwa ne kaga dai malamai ijtihadi suka yi suka ce za a iya hada sallolin nan guda biyu idan an samu larurar amma mutane saboda son rai sun yadda za su bi ijtihadin malamai su hada sallar amma ba za su bi ijtihadin malamai sai su cika sharuɗan ba mutum ne ya ce na ba da dama in kaza ya faru da kaza da kaza ta kuyi kaza to kaza din da kaza din da kaza din ba su faru ba kai kuma sai ka ji kana yi ba yadda za a yi ka ce maganar sa bi sai dai a ce magana ta ka ce kawai ka bi ta kashin kanka don haka a ingantacciyar magana da yawa daga cikin haɗa sallolinmu da muke yi muna yi ne a saurari ba tare da wani malami ya faɗa duniya ba in ka koma zuwa ga dalilan mutane galibi abin da mutane suke fada ba ya wuce hadisin abdullahi dan abbas shi kuma ba hadisin abdullahi dan abbas ba yana magana akan ba da dama akan hada sallah tsakanin eh, saboda ruwan sama bane kwata kwata ba haka bane a'a amma masu son tunda ana neman dalili ne ko ta yaya sai aka mu hadisin abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah ba ruwan ma haka suke fara ai ba ruwan ma ba komai ba yace ba komai ba wanda yace babu komai shi abdullahi dan abbasin da aka tambaye shi me yasa manzon Allah ya da sallolin guda biyu yace yayi ne dan kar ya kuntata wa al'ummarsa muka ce ayyuba sakkayani yace ni ina ganin ko ruwan sama aka yi ne kenan kaga babu malamin da yace haka kawai ne manzon Allah ya da sallah shi yasa ma hadisin malamai suke masa fahimta da yawa wasu daga cikin malamai suka ce shi fa wannan hadisin gaba ɗaya mansukun ne la yuhtajju bi la yu'malu bi kwata kwata hadisin an shafe hukuncin shi ne fahimta al-Imam Tirmidhi al-Imam Tirmidhi da yazo karkashin wannan hadisin da ya zo cikin mukaddimar littafin ta sunan yake cewa dukkan hadisan da suke cikin waɗannan littafin an yi aiki da su in banda hadisai guda hudu su waɗannan hadisai guda hudu malamai sun kaurace musu ba sa aiki da su sai ya kawo wannan hadisin a ciki hadisin abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a madina ba ruwan sama ba ruwan sama ba ba kuma tafiya ba ko kuma ba tsoro ba ba ba tafiya ba ba tsoro ba ba ruwan sama ba da haka eh, irin fahimtar waɗannan malaman kashi na farko su a wajen su wannan hadisin ma gaba ɗaya ba a kafa hujja da shi ba a aiki da shi kwata-kwata fahimta ta biyu su ne malaman da suke ganin a'a wannan hadisin ba wai ba a kafa hujja da shi ba ne. a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallama din yayi in an yi su ba a laifi ba mai manzon Allah yayi shine wasu suka ce jam'u ta'khirin annabi yayi me jam'u ta'khir shine ka jinkirta sallar lokacin ta yayi amma ba za ka yi ba sai ka jinkirta sai ɗayar lokacin ta yayi sai ka yi ne jam'u ta'khir ma'ana kenan manzon Allah ba a lokacin magarba ne ya hada magarba da isha'in ba a'a suka ce hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kamar yadda ya zo a wajen wasu magabata suka fassara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike mutane ne yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi muhimman abubuwa yake gaya musu da lokacin sallan magarba yayi sai banzan Allah bai tsaya ba ya wuce har sai da lokacin sallan isha'i yayi tukuna sai manzon Allah ya tashi yayi sallan magarba yayi isha'i kaga ya hada sallah amma ba lokacin magarba ba a lokacin isha'i suka ce to in da ai wannan aiki da hadisin haka za a yi dashi kaga masu yin aiki da wannan masu yin kafa hujja da wannan hadisin su ko ba da mutu akhirin suke yi ba a lokacin sallan magarba ne suke hadawa tsakanin magarba da isha'i wasu daga cikin malamai fahimtar su shine jam'an suriyan ne yayi shine fahimtar ibn hajar al-asqalani a cikin fatahul bari <coughs> ya kawo dalilai da yawa da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sallolin da ya hada guda biyu magarba da isha'i da azhar da asr jam'an suriyan ne wanda shine irin jam'in da malam hanafiya suka yi da shi <coughs> menene jam'an suriyan wato jam'i ne a sura amma a hakika ba jam'i bane menene jam'an suriya menene jam'i a sura wato lokacin sallan azhar idan yayi ko magariba idan yayi a ba za ka yi sallar a farkon lokacin ta ba sai dab ƙarshe inda kana yin sallan magariba to lokacin magaribar ya fita da zarar lokacin magariba ya fita kuma wani lokaci ne da shiga lokacin isha'i kaga kana sallamar magariba a lokacin ta kai sai ka tare ka badar isha'i kuma ita ma a lokacin ta kai ta kenan magariba a lokacin ta isha'i ma a lokacin ta ita magariba a ƙarshen lokaci isha'i kuma a farkon lokaci yace shi yasa a ruwayan al-Imam an-Nasa'i Abdullahi dan Abbas yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi sallama الظهر والعصر wa ajjala al-'asr wa akhkhara al العصر wa ajjala al العشاء haka yazo a cikin riwayan Imam an-Nasa'i Annabi sallallahu alaihi wa sallama Abdullah dan Abbas yace nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam azahad da la'asar tare nayi magruba da isha'i da shi tare yace ya jinkirta azhar din ne sai ya gaggauta la'asar ma'ana ya jinkirta azhar yayi ta a ƙarshen lokaci ya gaggauta la'asar yayi ta a farkon lokaci wa akhara al-maghriba ya jinkirta maghriba wa ajjal isha ya gaggauta yin sallar isha'i wannan kuma a wajen a wasu daga cikin malamai kenan suna ganin jam'a ne a sura kawai amma ba haƙiƙa ba jam'i ne a lokacin wata sallah ɗaya ba kowace sallah a cikin lokacin ta ne wasu kuma suna ganin wannan dalili ne da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama jam'u ta'khirin yayi ba jam'u taqdimin an gane ko haka kuma hadisi ya cikin sahih bukhari da muslim daga amr ibn dinar ya tambayi abu sha'sa <coughs> akan wannan ruwayan hadisin yace waya annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallan ne ya sai yace zunnuhu akhara adh-dhuhra wa ajjala al-asra wa akhara al-maghrib wa ajjala al-isha yace ina ganin ya jinkirta azhar ne ya gaggauta al-asr haka kuma magariba ma ya jinkirta ta ya gaggauta isha kaga wannan ita ma riwayar tana nuna cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai jam'an surin yayi ko kuma jam'u ta'khiri hakanan hadisi ya zo cikin ah, muwatta na imam malik da sayyid bukhari da sunan abi dawud da nasa'i daga abdullahi dan mas'udin yace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla salatan li ghairi miqatiha illa salataini jama'a bainal maghribi wa bainal maghribi uh, bainal maghribi wal isha uh, fi muzdalifa yace annabi uh, fil muzdalifa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba gani ya hada tsakanin sallah guda biyu ba li ghairi miqatiha ba a lokacin ta ba illa salataini sai sallah guda biyu jama'a bainal maghrib wal isha yace ya hada magarba da isha'i bi muzdalifa a muzdalifa suka ce wannan shi kansa yana nuna cewa abdullahi dan mas'udin duk da tsawon zamanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallama amma yana ganin manzo Allah bai taba hada sallah tsakanin guda tsakanin sallah guda biyu ba in ba wannan dalili ba kenan wannan duk yana nuna cewa dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su san yawan hada sallah saboda ruwan sama ba to mu yan uwa kenan da wata hujja muka samu yadda muke haɗa sallolinmu har ya zama al'ada ne ka iya samun masallaci a yi sati guda masallaci a yi sati biyu akwai wanda ya ce min akwai masallacin da an yi wata guda a wata damana duk wata guda ɗayan nan tsakanin magariba da isha haɗe saki ina aka samu wannan wannan ina aka samu wannan sunan wannan sunan ba ta annabi ba ce ba kuma sunan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bane manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi haka ba tabi'ai ba su yi ba wani irin lalaci ne ya samu mutane suke kin sallar nan da har Allah Allah suke su samu ayi a huta da ita ita fa sallan nan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yake yi <clears throat> inna ma ju'ila qurratu aini fi salah yace ni fa an sanya min jin dadin rayuwa ta ne gaba a cikin sallah haka annabi yake faɗa idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani yanayi wani abubuwa suka hau hautsire sai ya ce arihina bi hayal bilal yace sanya ya mana zuciya da sallan nan sallan nan sanyin zuciya take sawa shauƙin ta ya kamata a ce muna yi ba wai muna gaggawa mu samu mu yi mu huta da ita ba a ƙaura cewa masallacin da ba a hada sallah saboda ba a hada sallah a koma wani masallaci ci yir mutane su yi can a je a hade sallah a dawo kuma a zo a zauna a dandali a ci gaba da hira duk fa abin da malamai suka faɗa dalilin da ya sa aka ba da dama aka yi sauki mutane su haɗa sallah wai a rage musu wahala su fito daga cikin gidan su cikin ruwa su jike jirgin su koma gida sannan isha'i ta su sake fitowa wannan abin akwai wahala a ciki sai aka ce to a haɗe idan ana tsananin ruwa shi yasa suke cewa ruwan ma ya bullu siyaba ruwan da zai jika jika jika tufafin mutum jirf irin wannan wannan ruwan shine wanda ake hada mar ake hada sallah a Sheikh Muhammad bin Salih al da aka tambaye shi wai wani irin ruwa ne ake yi ake iya hada sallan nan kan yace idza kana matarun yabullu thiyaba li kathratihi wa ghazaratihi wa yashqu ala al mukallafi wa minhu al wahl wa zalq wa tin yashqu al mashi alayhi wa mithluhu ar-rih shadid al barida Sheikh Uthaymeen yake cewa ruwan da ake hada ruwan sallah saboda shi yace ruwa ne mai tsanani wanda yake jika tufafi saboda yawan zubansa da yake likasratihi wa ghazaratihi da zuban da yake da mamako wa shukku alal mukallafi kuma yana kuntatawa masallata irin sa ne fa irin sa ne malamai suke cewa ana haɗuwan sama sa da shi yace wa minhul wa'al wa zalq wa tin yace haka kuma idan ana laka da santsi da laka da taɓo wanda tafiya a cikin akwai wahala yace irin waɗannan duk za a iya hada sallah saboda su kaga duka maganganun malaman sunna suna karkata ne zuwa ga cewa ruwan da zai wahalar da mutane amma ba wai kawai da an ga ɗan yayyafi ana yayyafi yes yes yes wanda wani lokacin daɗi ma zai maka a jikinka ba an kana tafiya ba wani wahala ba komai dan ɗawainiyar da bata kaka ta karya ba za ka fita ka je ka siyo a shago ba ka jin komai ka damu ba dan wannan dan ruwan ya dan taba ka kaga mai irin wannan ruwan ake sun ballanta na ga a ce an ga gajimare a sama kawai suna haka haka sai a ce ai akwai hadiri kawai a hade ta wai mu yi huta har ya zama da kuma su limamai yanzu sun koma kawai biyan bukatar mamu ne da musu saboda mamu za su watse za a rasa ciniki kamar ka ce kuɗi suke kawowa za a rasa ciniki don haka tun da za a watse a masallacinsa a koma wani masallacin shi ma gare ya haɗa musu kada ya rasa su to me asarar da kai su ne suka yi hasara idan suka je suka yi sallar sakan kuskure ba su maka hasara ba sun yi wa kansu ne iyaka ka isar musu da sakon Allah tabaraka ta'ala ka nuna musu muhimmancin yin sallar na akan lokacinta matukan sharuɗan nan ba su cika ba to a haƙura a yi akan lokacinta kuma a ji tsoron Allah a rinka biyayya wa limamai domin wasu limaman ne akwai limamin da kansa ne je na cewa wallahi ba a san sai ki hada sallar nan ba yace amma damuwar mutane to ran da aka ce shugaba ya koma kuma bin bin mutane yake ba wai shi ake bi a matsayin shugaba ba to abu ya lalace annabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-imamu balil shi liman me lamunin sallah ne in yayi daidai to ya dace kun dace in yayi kuskure shi ya jiyo aka annabi ya ce to kaga in kuskure ne kai kai zaka ɗebi kayanka in kai ganganci wajen jan mutane akan abin da ba daidai ba wallahi gobe alkiyama za ka yi bayani da haka wajibi na mutane su rinka hakuri su rinka hakuri su rinka yin sallar na akan lokacinta matukar ba ana ruwan da zai takura wa mutane ba a haƙura a yi sallar magariba a tafi lokacin isha'i idan ya yi adawa a isha'i kuma wani sauƙi ga sunar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ma ya shahara a sunna kun ga yanzu muka ce ba a samu dalili karar har yau wanda yake nuna manzon Allah ya hada sallah biyu saboda ruwan sama ba ko amma an samu ba sau ɗaya ba sau biyu ba ingantattun hadisai za a fara ruwan sama mai karfi manzon Allah ya ce mai kiran sallah ya kiran sallah ya ce ala sallu fi rihalikum ya ce jama'a kowa ya sallah a gida wannan sunna ce da kowa ya yadda tana nan a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ala sallu fi rihal ala sallu fi buyutikum har ruwayoyi wajen guda bakwai aka ruwaito akan wannan kala daban-daban lafuzan da annabi yake cewa amfani da shi wai ce ku yi sallah a gida ku yi sallah a masaukan ku ku yi sallah a mazaunan ku haka riwaya kala kala kala aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan an zo an yi sallan magariba wani sai ce to in aka zo aka yi sallan magaribar kuma an tafi gida ruwan ya zo da karfi fa sai ka bi sunnar annabi me ce ce sunnar annabi anan kai sallah a gida amma babu ruwan sama kai wannan ga, saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah yana ba da labari ya ce wani dattijo saboda wucewa da yake masallacin wasu matasa saboda tsabar hada sallah da suke kullum hada sallah sai ce ka ya ce ni matasan nan na fara tsoron al'amarin su ya ce an yaba za su bar sallah nan ba zuwa gaba ko ga sun gaji gajiya suka yi da sallah nan da alama sun gaji ne ina jin tsoron kansu daina sallah nan kuma za ka ga yadda ake din kamar an gaji da sallah nan har da wata fatawar wai idan layya ta zo wai saboda aikin nama wai ranar layya kawai sai a haɗe a zahar da la'asar kawai shike ne a tafi hidiman nama ya ce wannan fatawa yadda ke fatawar saukin mayu manzan Allah sau nawa ya layya malaman tarihi suna kirgar layyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi suna cewa yayi shekara tara ana yin layya amma ko sau ɗaya ba a taɓa ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ranar layya wai saboda za a aikin nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai a je a hada da al'asar kowa ta je ta aikin nama ba. to kaga duk abinda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama dawa'i na ayi ma'ana sabuban ayi suna nan manzon Allah da yi ba wannan ba shari'a bace ba shari'a bace haka jama'a wannan muna yi ne wallahi saboda mu gudu tare mu tsira tare domin sallan nan dan uwana in baka manta ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace cikin ayyukanka na ibada a lahira ita za a fara tambaya awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salat farkon abin da za a tambayi bawa a kai gobe alkiyama laifin lai haka annabi shi da zaran maganan kana da imani to cikin ayyukan ka abin da za a bincika sallah ne in sallar nan ta cika katira in ku sallan nan ta samu tangarda manzon Allah ya ce to ya halaka Allah kiyaye mu da haka muke kira zuwa ga mutane su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su bi aikin annabi sallallahu alaihi sallama su yi sallah akan lokacinta matukar ba ana ruwa mai tsanani ba mutane su daina hada sallah Allah ya sa mu dace ubangiji ta'ala ya bamu ikon yin bin daidai ko ya mana daɗi ko bai mana daɗi ba Allah ta'ala ya bamu ikon karɓan gaskiya ya buɗe mana kirjin mu mu karɓi gaskiya kowane lokaci Allah ya datar da mu ah, za mu ci gaba da abin da <clears throat> muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin ah, muna karshe maganar karshe akan maganar kissar annabi shu'aibu alaihi salam <coughs> annabi annabi annabi lutu alaihi salam maganar da muka tsaya kanta shi shine sabanin malamai akan mutumin da yake aikata muta aikin mutanen annabi lutu a yau domin farkon ne waɗanda aka fara samu a duniya a tarihi waɗanda suka yi wannan aikin su ne mutanen annabi lutu a ce namiji ya kwanta da ɗan'uwansa namiji wadda abin da ya saba wa fitra ya saba wa asalin yadda Allah ya kirkiri jinsin bani adam a kansa amma mutanen annabi lutu alaihi salam su suka fara aikatawa to idan wannan abin ya faru sakamakon mutumin da ya yi a cikin wannan al'ummar shine malamai suka yi saɓani muka ce sun ce sun faɗi maganganu guda uku kashi na farko waɗanda suka ce shi da hukuncinsa kisa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ul idan kun samu mutum yana aikin mutanen annabi lutu alaihi salam ku kashe wanda yayin da wanda aka yi da shi hukuncin mai yin luwatsi da wanda ake yin luwatsi da shi da yardarsa hukuncin su shine kisa shine fatawa ta farko ko muka ce dogaro da wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas in Allah kara masa yadda wanda Imam Ahmad ya fitar da shi haka al-Imam Abu Dawud haka al-Imam Tirmidhi haka Ibn Majah haka al-Imam al-Hakim cikin al-Mustadrak haka al-Imam al-Baihaqi cikin Sunan al-Sunan al-Kubra wasu daga cikin malamai suka ce in an tashi kisan jefe shi za a yi da duwatsu kamar yadda Allah madaukake jefe mutanen annabi Lutu da duwatsu idursila alaihim hijaratan min tin a wasu suka ce za a ɗora shi akan mafi tsanai tsayin gini ne idan an kai shi can sama sannan kuma sai a jeho shi ya iso ta ka sai a jeho shi ta ka sannan kuma a bi shi da duwatsu suka ce saboda haka Allah madaukaki wa mutanen annabi lutu alaihi salam wasu suka ce a je sare shi kawai za a yi da takwabi saboda shari'a da ta zo a hadisin da ya zo abdullahi dan abbas ya ce faqtul fa'ila wal maf'ul ku kashe alfa'il mai yi wal maf'ul da wanda aka yi da shi a suka ce to don haka in aka faɗi kisa kuma a musulunci aka yi shiru kawai da takobi ne za a sare mutum magana ta biyu su ne waɗanda suka ce matsayin zina yake kamar yadda mai zina wanda ya taba aure za a jefe shi wanda bai yi aure ba a masa bulala ɗari suka ce duka hukuncinsu ɗaya suka kafa hujja da hadisin <coughs> al'imamul bai haɗi da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza idza atat idza atar rajulu ar fa huma zaniyani wa idza atat al-mar'atu al-mar'ata fa huma zaniyatan idan namiji ya kwanta da dan uwansa namiji to mazinata ne su haka idan mace ta kwanta da yar uwarta mace su ma mazinata ne sai dai muka ce wannan hadisi ne munkar wanda al imamu al-baihaqi din kansa da ya rawaito ya rauna da wannan hadisi magana ta biyu su ne waɗanda suka ce ba za a kashe shi ba sawa'un ya taba aure ko bai taba aure ba suka ce saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani akan hukuncinsa suka ce wannan yana nuna cewa ba ba nassi ne zo ba nassi ne sarihi ba saboda haka tunda babu nassi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam a kai su a wajen su to ya zama shubha tunda shubha ne kuma wal hududu tudra'u bi shubhat ita kuma shi kuma haddi duk haddin da aka ga akwai shubha in akwai shubha to ana tunkuɗe shi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi al hududa bi shubhat Allah Allah ya ce matukar kun ga shubha to ku kawar da haddi kar ku aikata shi suna kafa hujja kuma da fadan Allah madaukaki wallazani ya'tiyani aminkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma inna Allah kana tawwabur rahima wallazani ya'tiyani haminku waɗanda suke zakkewa suke zuwa mata daga cikin ku fa'azuhuma to ku cutar da su an ce ku cutar da suka ce to wallazani ya'tiyani hadin nan ana nufin wai waɗanda suke yin luwaɗi amma sai dai wannan ita ma shi ma tafsiri ne wanda yake mai rauni eh, a cewa wannan tana magana akan akan luwaɗi ne a gaskiyar magana tana magana ne akan zina ne amma daga baya kuma aka shafe hukuncin ita wannan ayar to zahiri zai nuna cewa a ƙaunar jumhur maganar mafi yawan malamai da suka tafi a kai, malikiya da ƙauli a shafi'iyya da Ruwaya daga Imam Ahmad da kuma daewa daga cin sahabbai da aka ruwaito cewa hukuncin mutumin da ya aikata luwaɗi shine a kashe shine abin da ya fi ƙarfi ya danganta kuma ijtihadin shi a mai yin hukunci din ta yaya ya kamata ya kashe shi da shi ma kisan an samu saɓanin kaifiya yaya ne ne za a kashe shi amma dai abin da ya fi lalle a kashe shi da takwabi a lokacin da ake ake da takwabi yan yanzu ne kuma zai a ce da bindiga saboda shi a musulunci ana so ko da kisa za a kyautata kisa kaga kuma a kai shi tsalilikun saman gini wanda yafi kowanne tsayi a gari a jeho shi taka sannan a biyo shi da dowar wasu wannan ai kaga babu wani kyautatawa a cikin kisa to tun da dai nassi bai zo karar gaki yanayin da za a kisan ba kawai dai hadisin ya ce faqtul fa'il wal maf'ul to a kashe shi a kyautata kisa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi dan mas'udin fa idza qataltum fa ahsinul qitla in za ku yi kisa to ku kyautata kisar ku ku kyautata kisan ku wal yuhidda ahadukum shafratahu a wajen yanka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idan zabahtum fa ahsinu dhifa in yanka ma za ku yi ku kyautata yankan ku mutun ya wasa kasa saboda ya hutar da abin yankan to haka shi ma wanda za a kashe shi a kashe shi kisa lokaci daya domin a hutar da shi daga tsananin radadin wato wannan mutuwa a za mu ga dai hakika wannan mummunan aiki saboda muninsa shi yasa malamai mafi yawa suka tafi akan cewa wanda aka samu yana yi ba a bambancewa tsakanin ya taba aure ko bai taba aure ba saboda babu abin da ya bambanta tsakanin mai aure da marar aure akan harkar inda wajen zina ne wanda ya taba yin aure to shi Allah madaukaki ya masa ni'imar samun mace dan haka zai wadatu da wata matar me yasa bai wadatu da matar da Allah madaukaki ba shi ba ya je ke neman matan banza to amma kwata kwata namiji ya je wa namiji wannan baya daga cikin fita asali fita ne daga cikin halittar da Allah madaukaki wa dan adam yasa ko a cikin dabbobi ba a cika samun irin wannan ba abin takaici ne abin bakin ciki ne a ce al'umma ana samun ta irin wannan abu Yadda ake ta labari a cikin al'ummomin mu na yau har ma kasashen wato kafirai wasu za ka ga cewa suna ba da izini har ma auren jinsi Za ka gane cewa yadda aka ɗaure wa abin gindima yau ya sai lokacin mutanen lokacin annabi lutu alaihi salam da ma lokacin annabi lutu ba a ba da samfur har a bada lasisi da cewa ya halatta ma wai har ma ƙuri'a ake yi a wurin jinsi wai a bada dama namiji a wurin namiji mace da namiji wai har irin kasashen mu irin Najeriya ma wai a kawo a majalisa wai ai ƙuri'a wai auren wai wurin jinsi a bada dama ai wai har ana zargin kasa ma sun tauye haƙƙin mutane yin basu basu ba wani tauye wani wani wani haƙƙi ne aka tauye haƙƙin da babu shi dama asali mutum yana kan fitarsa in ba an canza masa tunani ba me ya hada namiji sha'awar dan wasa namiji yaya za a yi kai sa'awan dan uwanka namiji banda kazanta zunzurutun ƙazanta bai zai mutum zuwa ga luwaɗi galibi masu yi mashi yasa sai ka ga ana cewa ba wai don neman waiwai jin daɗi suke yi ba a galibi za ka samu bokayensu ne suke ɗora su a kan tsafin tsafinsu matsafinsu ya ce musu kuna yi za ku samu kuɗi in kuna yi wai za ku samu arziki ban da haka ba ya za a ce namiji ya sha'awan ɗan uwansa namiji wurin da yake yin kashi datti kazanta a ce wurin ko mutum da dauki al'aurar sai je sanya shi yasa ma abin nan liki abin nan bincike yake nuna cewa ana samun cututtuka da yawa ne ta hanyar irin wannan luwadu to waccan al'ummar dai kun ga yadda Allah madaukake ya mata saboda aikata wannan abin da take to haka kuma wannan al'ummar matukar tana yin wannan abin to ba za ta rabu da musiba da fitintunu da tashin hankali ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ibnu majah hadisin abdullahi dan abbas da yana magana khamsun bi khamsin zina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in kana ya faɗi lafadul fahisha zai yi zina za ta iya shiga abin da ya fi zina kuma zai shiga za Allah ce lan tashi alfahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw annabi sallallahu alaihi wasallam yace alfahsha ba za ta taba yaduwa ba za ta taba kasancewa a cikin mutane ta yadu hatta yi wani dubi har a sanar da ita ma a rinka tallanta wani talla ne ya wuce a ce za a kawo majalisa ana tattaunawa akan auren jinsi wai a bada dama mutane su rinka mutane su rinka kafa kungiyoyi ana musu rijista wai kungiyar yan luwaɗi a yi musu rijista kungiyar yan madugu a yi musu rijista annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a samu wannan irin alfashar tana yaduwa a cikin mutane ya zama har ana sanar da ita ana tallata ta ba illa fashafihi mutta'un wal auja' face sai an samu annoba atba'un wani nau'i ne na annoba annabi ya fada samfur ne na annoba wal auja da nau'in cututtuka allati lam takun fi aslafihim alladhina qabu madaw wanda da kwata kwata mutanen da suka gabata ba san da shi yaya za ka raba wannan wannan wannan wannan magana da dangantaka da wannan ciwo na corona da ya ga mutane yayi wa ya taba sanin wani da corona sai za a kasa masa covid-19 saboda wai ba a san shi ba ma 2019 duniya da gaba ɗaya ba ta san da wannan ciwon ba amma ka ga yadda zo ya zo fitinin mutane ya galabanta mutane hana su addini da yawa bangarorin addini da yawa ya tauye musu ya hana su tattalin arzikin su ya lalata musu ya karya musu mutane suka koma hannu baka hannu kwariya duka saboda wannan tallata irin tallace-tallacen batsa da tallacen alfasha da ake yi a duniya mutane ba sa damuwa ko a jikinsu yau in ka shiga social media haka za ka ga maza da mata suna zuwa suna batsalarsu suna tallan iskanci da shaidanci, da iri-iri mace ta zo ta bayyana da al'aurata ta yi ganganun iskancin da ta ga dama ta nemi masu zinata ta tallata kanta tana neman masu zina kuma ai ta kwamen ana tura nomba ta ce da a bada nomba kuma ai ta bayarwa kaga ana ta bayarwa ana kwamen da nomba wai ya yadda nan shi yana gaya wa duniya shi yanzu ya ne ya yadda ya haɗu da wannan ya je da ita ko su je su lalata da ita irin waɗannan abubuwa su ne suka kawo wannan alfasha irin waɗannan alfasha su ne suka kawo wannan bala'i da musibu ne abin da muke cewa kowa dole mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. wannan kuma yake nuna al'umma jagororinmu mafi muhimmancin abin da ya kamata su mai da hankali na kawarwa domin samun sauƙin wannan musiba shine dukan wurin barna irin wuraren da wurare aka sun wurare wurare ne da suka shahara da tara tara lalatattun mutane su ya kamata a fara hanawa da mutane suna yawan koken cewa wuraren iskanci ce gaba mai da hankali a hana su ba irin su bayan gari irin su gidajen eh, shaye-shaye da gidajen karuwai da gidajen kaza da sauransu sai gaba a mai da hankali akan wannan gidajen ma a hana su haduwa ba an fa maida da hankali akan a hana haduwa masallaci wanda ka gama kaga masallaci ambaton Allah subhanahu wataala ake yi ƙara neman kusaci zuwa ga Allah ake ana bautawa Allah ana neman kusaci zuwa gare shi da abin da fi kamata ma in an samu damar da za a bayar mutane su yi ibadar su amma su dauki matakan kariya shawarwarin da likitoci suke bayarwa a samu abin social distance din da ake nema a samu abin rufe baki a sa abin abin abun wanke hannu a ko ina idan mutane suna haduwa suna yin sallolin su ai sallar juma'a a zo ya fa alheri akan ya zama na cewa an bari wuraren da bai kamata asali dama abin da ake saba wa Allah ake ana ta haduwa ana ta cakuduwa ba a dami mai da hankali a can ɗin ba amma mai da hankali kan wurin ibada da haka dai asali Saɓawa Allah subhanahu ta'ala da kauce wa dokokin Allah maɗaukaki shi yake jefa mutane cikin dukkan bala'in da suke faɗawa. a cikin muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare al'ummar mu baki ɗaya daga saba masa ya tsare mu daga dukkan jarabawa ya tsare mu daga dukkan wata halaka da kuma abin da Allah maɗaukaki ba ya so na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط نعم ويا قوم أنفوا المكيال والميزان القط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ الله سبحانه وتعالى bayan ya kammala mana a kissar annabi lutu alaihi salam da mala'ikun da suka zo masa da yadda aka halakar da al'ummar mutanen annabi lutu alaihi salam saboda kafirci da kuma alfasha da suke yadawa a bayan ƙasa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da wata kissa sabuwa gissar annabi shu'aibu alaihi salam da mutanensa kamar yadda dama muka ce daga cikin annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kissar su a cikin wannan sura suratul hudin alaihi salam akwai kissar annabi shu'aibu alaihi salam da mutanen madiyana Allah ta'ala ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba mun aika wa mutanen madiyan dan uwansu annabi shu'aibu qala yace musu ya qaumi Ibudullaha ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba wala tanqusul mikyal kada ku tauye ma'aunai wal mizana da ku inni arakum bi khairin ni ina ganin lalle kuna cikin alheri wa inni akhafu alaikum lalle ina ji muku tsoron azaba yau min muhitin azabar wuni wanda yake kewaye mutane da azabarsa wa ya ya ce ya ku mutane na auful mikiyala ku cika ma'aunanku na mudu wal mizana da kuma ma'aunanku na sikeli bil qisti da adalci wala tabkhasun nas kada ku tauye wa mutane ashiya'ahum kayayyakin su wala ta fil ardi kada ku kada yi barna a bayan kasa mufsidina halin kasancewan ku kuna masu mabarnata baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minina lalle abin da Allah madaukake ya wanzar muku na halal khairul lakum shine abin da yafi alheri gare ku in kuntum mu'minina in har kun kasance masu imani wama ana alaikum bi hafif ni kuma ban kasance mai kiyaye ayyuka akan ku ba Allah madaukaki ya fara mana kissar annabi shu'aibu alaihi salam da ya tura shi zuwa ga wato mutanen madiyana Allah ta'ala ya ce wa ila madiyana akahum shu'aiba mun aika wa mutanen madiyana akahum dan uwansu shu'aiban annabi shu'aibu alaihi salam waɗannan mutane ana ana ce da su madiyan malaman tafsiri suka ce ko dai madiyan din ya zama gari ko kuma madiyan din ya zama kabila wato ko dai madiyan sunan garin da suke rayuwa ne an ce madiyana ana nufin ahlu madiyana wato ya ku mutanen madiyana idan gari ne kenan wasu malaman suka ce madiyan sunan wani kakansu ne don haka kenan wato an ɗauki wannan sunan kakan ne aka ba wannan kabilar kenan wa ila madiyana ana nufin wa bani madiyana wato an aika wa 'ya'yan madiyana ko kuma mutanen garin madiyana an aika musu ɗan uwansu shuaib wannan kuma yana nuna shi ma annabi shu'aibu alaihi salam daga cikin su yake shi yasa Allah madaukaki ce akhahum dan uwan su ne da dangantaka domin ba dan uwan su bane addini domin dan uwantaka iri biyu ne ko dai ta zama ta jini ko kuma ta addini to tabbas ko waɗannan mutane tunda ba su ba su imani bane ba ɗan uwan annabi shu'aibu bane a addini ƴan uwansa ne na dangantaka ina annabi shu'aibu alaihi salam shi ma daga cikin waɗannan mutanen yake a ah, Allah subhanahu wa ta'ala ah, wato yayi atsafin wannan maganar akan wa abin nan wa ila adin kafin huda ko wa ila samuda kafin salih da aka faɗa a baya wato an yi fi ne tun daga farkon arsal na nuhan ila qaumihi mun aika annabi nuhu zuwa ga mutamansa. to wannan na din dai mun aika da aka aiki da ita a wancan jumlar ta annabi nuhu alaihi salam ita ce har yanzu take ta aiki akan saura arsalna ila wa arsalna ila madyan akahum shu'aiba mun aika wa mutanen madiyana dan uwansu annabi shu'aibu alaihi salam kenan dan uwansu ne na jini ba dan uwansu na addini ba shi ma annabin Allah shu'aibu alaihi salam ya bi sahun sauran annabawan da suka gabace shi wajen kiran mutane zuwa ga kare ta Allah subhanahu wataala shi yasa ce ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bautawa Allah shi kadai ba ku da abun bauta in ba shi ba domin Allah madaukaki ya hada annabawa akan dukkan asali guda daya shine kade takar Allah subhanahu wataala kamar yadda muka faɗa kisar annabi hudu da kisar annabi salihu alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallama ce yan annabawa dukkan su yan uba ne duk ubansu ɗaya uwa ce kowa da tasa ma'ana duka asalinsu guda ɗaya addininsu ɗaya ne musulunci ne dukkan aƙidunsu guda ɗaya Abinda ya shafi imani usulul iman duka sun yi tarayya akai abin da yake bambanta su shine shari'a li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja shari'a kan kowa da irin tasa wanda Allah madaukake ba shi ya bautawa Allah subhanahu wataala da shi an nuna mun lokaci yayi dole zamu dakata sai Allah madaukake ya kai mu gobe mu karasa magana akan waɗannan ayoyi da alarma ya karanta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa muka yi kuskure Allah madaukake ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh